malamai munafukai sun ja baki sun yi shiru saboda ana ba su azzalumai mutane suna ta mutuwa mu ba ruwanku kaga malami ya yi ciki yana tafiya kamar mace mai ciki matsiyaci ya kiba gaskiya ko ba haka bane su ba ruwansu ya shaida da cewa yana bin goyon bayan sa hannun doka ko in ce din samuwa da aka yi a Najeriya. Yayin da su kuma 'yan majalisa suka tashi tsaye suka buƙaci gwamnati tarayya da a yi maza maza a kansu ne wannan bill din na samuwa da aka yi sai. Kano suka ce suspend samuwa agreement. Ɗazu ɗazu nan suka turo wannan buƙata ta su. Yayin da suka ƙara da cewa fa suna zargin da cewa wannan bill din na samuwa fa ya ƙunshi auren jinsi a cikin shi. Gaskiya wannan abin da ake faɗi ba yadda ake faɗansa. Wato Najeriya ta sa hannu amma da sharaɗin ba za ta shiga cikin wannan tarkacen musamman ma kuma abin da suke ta faɗa su jami'an gwamnati ne Najeriya tana da kuka da rigace da cewa bace yadda da wannan aure amma su da yawa hamasa ta bangaren daily trust ko da idan ba kuma ta ba a'udhu billah bismillah alhamdulillah ah, yanzu nake sauraron ah, bayanin wannan dan uwa da yi na cewa Profesa Ibrahim Magari ya yadda da ah, yawo yana goyon bayan agreement na sa hannun da aka yi na samuwa wannan hiran watakila ka da shi ne daga tsakiya ko kuma dai ka ɗauki yayin da kake da bukata ne amma daga farko magana tasa ba haka ya fada ba abin da ya fada da farko shine ya ce ran da aka yi abun ya ce na mun yi magana da wani makusanci na gwamnatin sosai bai faɗi sunansa ba amma sai ce lallai wani jigo ne a gwamnati yake tambayansa game da wannan sai shi wannan mutumin sai ya buɗe mai magana sai shi a lokacin sai ya fahimci a ah, to ai wannan magana ta sha bamban da yadda mutane suke yadawa cewa najeriya ta yadda da auren jinsi ta sa hannu a yi auren jinsi har yake gaya wa mutane don allah a daina yada irin waɗannan jita-jita a tabbatar da abin da ake faɗa wannan shi ne abin da professor bayan magare faɗa ya ce ya amince ba inda ya ce ya amince da abin da suke ba inda ce ya amince da maganan cewa wai yana goyon bayan su a'a ba haka ya ce ba gaskiya ba haka ya ce ba kuma za ka koma ka je ka sake sauraron maganan ka je ka sauraron maganan yana da kyau saboda shi a duk maganan za yi saboda ka kamar shi profesa yanzu shi magana ce in ya faɗi magana guda ɗaya sai ga Najeriya ce gaba ɗaya ba ma Najeriya ba duniya ce take ɗauka gaba ɗaya to shi sa shi yake yana mara taka tsantsan ba kowace irin fatawa ma yake bayarwa ba ba kowace irin fatawa ma yake barwa bari ya san cewa wannan abun zai iya zama wata zai iya zama wani irin matsala ko a Najeriya sannan ya zo faɗa ya ce shi yana goyon bayan su gaskiya bai faɗi wannan magana ba kai faɗa ba ya ce ya yanda da shi ma ya ɗauki abun amma da ya samu wannan wanda suka wanda yake cikin gwamnati da ya mishi magana sai ya fahimci abun ba yanda ake ɗauka ba ne. ba yanda ake dauka bane to saboda kamar yanda shi wannan mutumin ya gaya mishi shi yanzu in dai akan irin wannan ne dama shi ne za a karbo da waye da sauransu duk an ga an abun nan amma ba wai maganar cewa za a halatta wurin jinsi a Najeriya ba amma kuma shi bai ce na goyon bayan wannan ba gaskiya saboda mutane yanzu wani zai dauki wannan wajen ya je ya yanke ya faɗa abin da ba daidai ba ne saboda haka shine saboda irin wannan ne ce ba zan yi ƙarin bayani akan haka tun bai buƙatan jin wannan irin ya koma ko sacin kai da kaje ka ji abin da shi maulana ya fada akan wannan magana amma ba wai shi ya fito ya koyi bayan abin ɗari bisa ɗari ba gaskiyar magana kenan Imam Ahmad Imam Ali Sunna wal Jama'a al kai mun kaji mun jiro mai wai sako ya isa wato da duk abin da yake sako bai isa ba sai yanzu <laughs> ah, assalamu alaikum warahmatullah dan uwa yan darigan shawti jani da farko mu ce Allah ya kara wa shehu dairu usman bauchi karama Allah ya kara wa shehu usman bauchi dairu ah, shek dairu usman bauchi karama Allah ya ja kwanansa cikin alkhairi Allah ya ja mana kwanansa cikin alkhairi Allah ya kara yawaita mana irinsu irinsu a wannan ta mu ta Najeriya albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan takadarin Dr. Jaki akwai wani suna da yake kira maulanmu da shi to amma da yake shehu ka waliyi ne waliyi ne sai ga yau Allah ya tabbatar da karamin maulanmu shi da rasuwan bauchi a kansa yana kiran shehu da cewa ra'asu jarima to yau gashi yana karatu sai ya zo da ya faɗi wani abu sai almajiransa sai suka yi dariya sai ya ce kaji mujirimai kaji mujirimai kaji mujirimai abinda ya ce kenan kaji mujirimai a sai wanda suke gabansa dukkansu mujirimai ne shi kuma shi ne shugabansu kaga yanzu shi ne ra'asu jarima amma ni a wannan karan ni zan ce da shi Dr. Jaki ra'isul mujirimuna ni da aka zan kira shi da shi ra'isul mujrimuna tunda shine shugaban su shugaban mujrimai ya zama shine shugaban su to yau ga karaman shehu ta fada akan Dr. Jaki ta yanda ya kira almajiransa da cewa su mujrimai ne su mujrimai ne to yau ga karaman shehu tun kafin a je ko ina karaman shehu ta tabbata a kansa ya nuna cewa ashe shine yake karantar da mujrimai wanda yake karantar da mujirimai kuwa shine shugaban mujirimai a sai tantagariyar mujirimi ne ba mu sani ba amma yau karatun namu ko yau taliki mu sai mai hankali ne zai gane ka ji mujrimai a sai mujirimai ne to shi kuma shine shugaban su Allah ya kara wa Shehu Usman Dari mabuci I do like this. I do like this. I do like this. I do like this. I do like this. I do like this. I do like this. I do like I balance way. I balance way. I balance way. I do like this. I do like this. I do like this. I do like this. I do like this. I do like this. I do like this. I do like this. I balance way. I balance way. I balance. Uh, wannan shine ake cewa in ka ƙi sharan masallaci za ka je ka yi na rumfan kasuwa rumfan kasuwa ma tsakiyan kasuwa yanzu wannan cikin masallaci ne ba zikiri ake ba komai ba an zauna ana ta i do like this i do like this in an yi magana su ce mutane yan bidi'a kuma mu kai. shin wannan shi ma sunna ne wannan a cikin masallaci a tsaya ana i do like this har da rawa a cikin masallaci kuma su a wajen su rawa haramun ne dan yanzu kuma gashi an zo cikin masallaci ana i do uh, tsofe tsofe da mutum ya zauna yana yin wani this a cikin masallaci sannan inda yanzu wazifa ake karantawa ko zikirin juma'a cikin masallaci da dai sun kafirta wanda suke yi su ce musu yan bid'a ne mushrikai ne to yanzu ku masu kallo yanzu za ku iya mana jojin cewa da a zauna a yi zikirin Allah a cikin masallaci da a zauna a ta yin wannan aiduladis wanne ne ya fi to yanwa lokaci ya yi da ya kamata a ce kuna dawowa daga cikin rakiyar waɗannan mutane mutane ne wanda ya ƙulu na bi alsinatihim ma sa, fi qulubihim suna faɗan abu ne a iya bakinsu amma bai ƙarasa cikin zuciyarsu ba da zo su gaya muku dama annabi ya faɗa duk abin da su ce muku ya ƙulu na min ƙauli kairil bariya da su ce muku annabi bai yi ba annabi bai yi kaza ba ba ce kaza ba komai maganar su annabi ya ce amma annabi ya ce imanin su bai wuce makoshin su ba annabi ya riga ya bada labari kuma dama ya ce sufahaul ahlam wawaye ne a tunani wawaye ne tunanin su wawaye ne masu karamin kwakwalwa ne ga su kananan shekaru ga su tunanin su na yara ne to saboda haka yanzu da a zo a yi zikiri a cikin Allah a cikin masallacin Allah da kuma a zauna ana wannan I do like this I do like this hai <laughs> wahabiya wato wahabiya ya kamata mutane ku fahimci su wane ne wahabiya kuma mecece aƙidar wahabiya aƙidar wahabiya ita ce rushe Allah da bayin Allah da rushe abin da manzala salasalin ya zo da shi yanzu su idan an yi abu su ce a kawo musu aya ko hadisi to a kawo mana ayan da annabi ya yi do like a cikin tsakiyar masallaci inda ake ambatan Allah ko kuma a kawo mana hadisin da aka ga manzo Allah ya yi do like a kawo mana wannan ayan ko wannan hadisi dama su duk abin da za su ce a kawo aya ko hadisi to yanzu muna zaman jiran mu ga aya ko hadisi da ta nuna a yi do like this I a cikin a cikin masallaci masu bautan shehu ne mutum suka ce in ya sai Allah ne ko ba su ka bada bane suka ce in yasi Allah ne kabar tambaya suka ce in yasi ma fi Allah me alakan tijaniya da addini kuma duk dan tijaniya in dai malami ne abin nan yana da wannan ra'ayi din dan hakika ne a wanda ya san addini ko shine zai yi tijaniya saboda rikin tijaniya ba komai bane istighfari ne da salati da la ilaha illallah kuma dan dariƙan gaske ba wani dan dariƙa na gaske wanda yake ɗaukan matsayin Allah yake baiwa Shehu Ibrahim sai wanda suke ba ta gari a cikin ɗariƙa to amma wanda ya san addini zai yi wahabiya a cikin wahabiya suna da aƙidan ɗaura wa Allah zalunci Allah azzalimi ne a wajensu cewa suke yi a cikin littafin su al duriya suka ce Taimiyya na nazalta ala ahli maƙabiri maqabir rahmatun fa anqastahum min zulmati zulmi wadh zama Ibn taimiyya ka sauka a kabari halin kasancewanka kana rahama ibnu taymiya rahama ne ga al'umma ga baki daya fa an kastahu ibnu taymiya sai ka tsamo wanda suke cikin wannan magabartan wanda aka binne ku a magabarta fa an kastahu sai ka tsamo su min zulmati zulmi daga duhun zalunci ku ji wannan magana da kyau nazalta ala ahli makabir rahmatun fa an kastahu min zulmati zulmi wa zama ibnu taymiya ka sauka a kabari da aka binne ka kabari kabarin da aka binne ka a ciki sai ka je ka tadda ana gana musu azaba ana zaluntar su an hana su ruwa fa an kastahu sai ka tsamo su min zulmati zulmi daga duhun zalunci zaluncin ma da ake musu bakin zalunci duhun zalunci fa an kastahu sai Ibn taymiya sai ya tsamo su min zulmati zulmi daga duhu na zalunci wazzama har ma da kishi da suke jiki wanda Allah ya hana su ruwa tambayar mutumin da ya mutu al'amarinsa gaba ɗaya yana wajen waye yana wajen Allah wanda yake cikin kabari al'amarinsa gaba ɗaya yana wajen waye yana wajen Allah akwai wani ɗan adam da zai iya yin tasiri ga mutumin da ya riga ya mutu babu wanda zai iya yi Allah shi kaɗai to wanda ya mutu an binne su a cikin magabata, magabatan da aka binne Ibn Taymiyyah daidai sai samu duka ana musu baƙin zalunci baƙin zalunci sai ya tsamo su ya ƙwato su daga wannan baƙin zaluncin da ake musu kaga wannan ana nuna maka menene ana nuna maka cewa ibnu taimiyya ya ma wuce Allah tunda ya jatar da Allah na zalunta mutane ya kwace mutane a hannun Allah sannan a cikin littafin ku duriya kuna kiran ibnu taymiya ya hamilal a'adai an mustansirin wannan matsayin waye ya mai ɗauke dukkan wani nauyi daga mai neman nasara ya kashi mati, ya mai ɗauke dukkan wani baƙin ciki a rayuwa duk wani baƙin ciki kashi falgummat ibn taymiya ne ibn taymiya shine kashi mati. duk wani matsayi na Allah ba matsayin Allah da babu ba ku baiwa ibn taymiya ba duk matsayin Allah ba matsayin Allah da ba a baiwa Ibn Taymiyyah ba banda zagin Allah da aka rika yi ba banda zagin Allah da aka rikai tun matsayin Allah a cikin littafin al'ukudu duriya an kira Ibn Taymiya ya gafira zambi a cikin littafin ku sannan Ibn Taymiyyah nan da kuke magana kuma ba mu taba ji kun fito kun ce abin da aka rubuta cikin littafin nan ba haka ne ku zo ku gyara ba mu taba ji ba amma kullum magana tijjaniya tijjaniya ai tijjaniya ko ba mai yin ta sai mai ilimi ba mai yin ta sai mai hankali mai hankali ne mai kwayan hankali ne yake yin dariƙa wala ishir ishirdinu hazzun muhibbina bal lubbi lubbi ma ba bai ai kwa mai kwayan hankali ne yake yin tijjaniya saboda tijjaniya ba komai bane istighfari la ilaha illallah salatin manzon Allah wannan shine tijjaniya wannan shine dariƙa saboda haka ibnu taymiya ya ce daga cikin zagin da ibnu taymiya kansa yake wa Allah ya ce inna Allah ta'ala 'ala al-arsh wal mala'ikatu hamalat al tash'uru bi si'il jabbari inna Allah Allah ya inna Allah ta'ala 'ala al Allah madaukakin sarki ya tabbata kan al-arshi wal mala'ikatu hamalat al-arsh mala'ikun da kira su hamalat al-arshi tash'uru sun gaji bi si'il jabbari saboda nauyin Allah yana cikin littafin ibnu taymiya bayanin talbisul jahamiyya wannan ba gidan ku bane wannan ba gidan bane wannan saboda ka mai hankali shi yake tijaniya ba sakare ba masu cewa malam ya rasu to malam bai mutu ba ku tsaya ku ji to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a jama'a suna sunana Aminu sakamakon abubuwan da yake su trending a social media dangane da babban malamin mu na addinin musulunci malam salihu zaria wasu suna ta postin malam ya rasu malam ya rasu malam ba lafiya hakan ya sa muka yi tattaki matsayin shi na malami kuma uba a gare mu muka ce bari mu taso mu zo har kaduna mu zo mu duba halin da malam yake ciki to alhamdulillah mun zo mun samu malam cikin matsanancin rashin lafiya malam dai ba shi da lafiya shi yasa kwana biyu ba a ji shi ba kuma an fito ana ta kace na ce akai malam ya rasu bai ma samu daman fitowa ya yi ma mutane bayani yana nan raye ga halin da yake ciki ba sakamakon halin da yake ciki na rashin lafiya to amma mun zo mun roki malam mun ce a bamu minti biyu saboda hankalin masoya ya kwanta da masu yada jita-jita na ƙarya muna so su ji daga bakin malam kuma malam ya ƙara gaya musu halin da yake ciki sannan muna son addu'an mutane saboda ba a san wane ne Allah zai karba addu'an shi ba malam assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to malam muna ma fatan alkhairi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya dan uwa Aminu J Town ya zo ya gaishe ni bisa rashin lafiya da na To alhamdulillah ana ta yada jita-jita Malam Salihu Zariya ya rasu Malam bai da lafiya daga lokacin da Malam ya aure ba lafiya Malam ya yi kaza maganganu kala-kala. Hakan ya sa na yi tattaki na tashi na je har Kaduna duk da nima ba da lafiya na je gidan Malam. To da farko alhamdulillah amma a yanayin da na ga Malam ban ji daɗi ba saboda a bidiyon nan za ku ga malam yana magana amma na rantse da Allah in ka je ka ga halin da malam yake ciki fesu bai sai ka tausaya mai na yi matukar tausayin malam saboda malam yana cikin rashin lafiya mai tsanani yana cikin rashin lafiya sosai chronic rashin lafiya mai tsanani wallahi kawai da ko gan shi zaune kan kujera har yana iya magana wala karfin hali ne kawai da addu'a amma mutumin nan baya cikin jin daɗi malam bai da lafiya alhamdulillah na zauna na hira da shi sosai na ce malam mutane suna ta kara su da sauransu ce shi ma wallahi haka yake ji in an zo gaishe shi ana ce mai an ce ya rasu iya abin da ya ce in gaya al'umma shine yana mika saƙon godiya da kuma fatan alkhairi sannan kalmar da ya ce in gaya mutane shi ne. duk wanda yake jiran waiwai wane ya mutu ka yada ko menene in kai hakuri akwai lokaci da ni da kai duk zamu mutu duk wanda yake kallon wannan bidiyon nawa nan da shekara ɗari ba lallai a samu wani ɗan adam da ke raye a cikin mu ba dukkan mun koma ga Allah so mu daina saurin kashe yan uwanmu muna cewa wane ya mutu lokaci zai mutu Allah da ya halice shi zai ɗauke sa mutuwa ko ba a taɓa yi a gidan ku ba ku wani ya taɓa mutuwa duk mun yarda mutuwa gaskiya ne malam yana cikin rashin lafiya iya abin da ya ce mu gaya masoyan shi shine a taya shi da addu'a Allah ya ba sa lafiya iya abin da ya ce yake bukata addu'a muna wa malam fatan alkhairi tare da addu'an Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya sa wannan rashin lafiya kuma ta zama kafara jama'a mu daina yada ƙarya da Allah mu daina yada ƙarya mu daina to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a'a ana ta tagin dina akan bidiyo a bidiyo ko kuma hotuna na magana zanga-zanga a matsayina dan Najeriya ni ma zan faɗi ra'ayina ba zan yi maganar nan ina goyon bayan zanga-zanga ko ba na goyon bayan zanga-zanga ne? ba kuma zan yi maganan nan a don in bata ma wani bane komai, me amma duk wanda ya tunanin ko na idan na bata mai wannan sa ce ra'ayina ni ma zan faɗa akai da farko shine ni dan Najeriya ne kuma wanda nake fighting wa arewa saboda nan ne yanki na ina bakin cikin halin da yan arewa suke ciki tun ina karami kalmomin da dan siyasa ke amfani da shi wajen kamfen shine zan kawo muku ruwa akwai maganan wuta akwai maganan ilimi akwai kuma maganan makarantu da asibiti tun muna yara da wannan kalma ake kamfen. har an zo matakin da yanzu talaka kan shi ya waye ya gane ba zai samu wannan abun ba babban burin talakan arewacin Najeriya shine a bashi ya zauna lafiya to wannan ma ya gagara mun daina magana a mana kamfen da wuta ko ruwa ko me a'a mu damuwar mu abin mu mu zauna lafiya shi ma zaman lafiyan ya gagara haka yasa al'umma suka ga wasu ƙasa sun yi zanga-zanga kuma alhamdulillah sun samu nasara akan zanga-zanga saboda sun yi ne akan wani abu da shugaban kasan su sa, karshe saboda abin ya yi zafi haka zo ya ce ya janye da wasu kudirin ma da basu shigo da shi cikin motion ɗinsu ba an biya musu bukatun su wanda har yanzu basu daina zanga zanga ba sun ce su shugabancin ne nashi ba sa bukata haka ya sa yan Najeriya suka ga cewa hakan mafita ce wa mu musamman mu yan arewa saboda mu mun fi yan kudu shiga cikin masifa aka ce za a yi zanga zanga to ba zanga zangar ba da farko shine abin da nake so duk yan arewa ku gane shine kasancen da suka yi zanga zanga suka yi nasara ba wai sun fi mu taurin kai bane ba sun fi mu rashin ji bane ba abin da za su gaya mana hasali ma Najeriya a gaba da su take saboda su gaba ɗaya ƙasar tasu ba ta wuce state guda biyu a Najeriya ba dan bana tunanin ta wuce a hada Kano da Kaduna gaba ɗaya yawan su so kun ga mu muna da kalubale a gaban mu saboda mun fi su yawa na farko na biyu lokacin da suke zanga-zangan nan sun yi kokari ba saka addini a ciki ba wanda mu wannan zanga-zangan da zamu yi idan ba Allah ya kiyaye ba akwai wanda yake neman ya ma sata bai samu dama ba da zanga-zanga zai fake ya rusa ma shago ko gida akwai wanda yake so ya kashe ka bai samu dama ba da zanga-zangar nan zai fake kashe ka akwai wanda yake so ya kona motar ka bai samu dama ba zai iya amfani da wannan damar ta zanga-zanga ya kona maka mota ba fata ake ba amma zai yi wahala wannan zanga-zanga a yi ta a Najeriya ta kare wata juya ta kuma faɗan addini a wasu yankunan ba musamman irin Jos Kaduna su Taraba garuruwan da kowa sani suna da kabilanci na addini to ni ina kira ga yan uwana musamman yan arewa in ta tabbata wannan zanga-zangan za a yi to a cire maganan addini a ajiye a gefe ku tsaya ku yi fada akan right ɗinku ku tsaya ku yi fada akan ku amma wallahi tallahi in ba mu yi hankali ba in dai aka saka addini a ciki wallahi gwamnatin da su koma gefe kuma suna yakan mu mu da muke zanga-zangan su koma kashe mu saboda su fake da hakan su ce muku zaman lafiya suke kawo muku magana ta gaskiya kenan gwamnatin da kuka tashi za ku yi fada da su idan kuka saka addini a ciki haka za su koma suna harbe ku sun fake da wannan akan cewa suna so su kawo zaman lafiya ne kuna yaƙi ba kusan so suke su karar da ku ba saboda haushin abin da kuka musu in ka duba wancan ƙasar da suke zanga-zanga da dare gidan gwamnati suke zuwa ba wanda ya rusa gidan musulmi ko gidan kirista kowa ya tsaya ne akan right ɗin shi sai yasa hatsincin ta kwatu in dai muka saka addini a ciki to za mu yi aikin banza ne akan mu za ta ƙare ne iya kiran da nake ga al'umma kenan idan ya zo yana muku wata ba na juma'a ku fisgo shi na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa da bayan sallar juma'a za a yi sallar gawawaki alquran ka ga sandan nan kana ganin ta kamar ordinary sanda ce billahi allazi da da ka ga mu'jizar sandan nan yau subhanallah subhanallah subhanallah ah, yan wa musulmi kun ji wannan dattijon hudu ba yake yi ta juma'a ya ɗauko maganan wani bawan Allah da yayi wanda yake cewa duk malamin da yace kar ku da zanga zanga ku je ku turo shi akan minbari ya fadi shine sai ce kan uba kaga akan mimbari fa yayi zagi akan mimbari na hudu ba yayi zagi ɗaya kenan sannan sai ya ce da idan aka yi da sallar juma'a za a yi gawawaki da yawa wannan sandan tasa kun dauka ordinary sanda ce mu'ujizan da take sandan nan kun ga an samu wani annabi an samu wani annabi mai mu'ujizar sanda shi ma san shi annabi sandar sama yana da mu'ujiza sandar sama tana da mu'ujiza kun ga irin da'awar mutanen nan mu'ujizar da take jikin sandan sa, kun ga idan an zo ana maganar karaman waliyai su ce sam to su ba karba wai karama suke da ita ba mu'ujiza ce kuma mu'jizar ba wai iya su ba sandan su ma tana da mu'jiza gashi da bakin sa ya faɗa za a yi waki shi ya zama annabi sandansa tana mu'jiza shi ma yana mu'jiza sannan kuma wai mimbari na wa'azi ko mimbari na hudu ba na juma'a ya zama dandalin hira kan uba ina ne aka taba samun annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin waɗannan yashishiyar magana a wajen mimbari akan mimbari ranar juma'a ana huduban juma'a ina ne annabi taɓa yin wannan ada sunnan kenan ina ne sayyidina abubakar yayi wannan ina sayyidina umar yayi wannan ina sayyidina abubakar yayi wannan ina sayyidina ali yayi wannan ina manya manyan malamai wanda ake dangana a cewa su ne ahli sunna ina ne suka irin wannan ina ne suka irin wannan kawai akan wani bawan Allah wai shi Abu Salma ya yi magana duk ya hargiza ku duk ya hargiza ku ɗaiɗai kunku ne wanda ba ku yi magana akan shi ba ɗaiɗai kunku ne akan mimbari kun je kuna ta magana ya ce duk malamin da bai zanga-zanga ba a turo sai fadi ya zama topic of discussion to Abu Salma kai ka gode wa Allah saƙonka ya tafi inda kake so a je ba wanda bai ga saƙonka ba sannan wai me yasa malamin ƙungiya suke adawa da wannan fitan da za a yi me yasa mafi yawancin su ban ce duka ba da akwai wanda nace suna goyon baya me yasa malaman kungiya suka dage akan cewa wannan abun baya daga cikin addinin musulunci a sai lokacin da kasa take cikin halin kunci da yunwa da sace-sace da sace mutane a sai kuna nan ku malaman ba ku yi magana ba sai sanda da Abu Salma ne ya ce a je a tura mutum ya faɗo akan mimbari sai ku fito ku kama aji? la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashe ya tabbata ya tabbata kun san abin da yake faruwa kuna da kaso da yawa a cikin wannan abin da yake faruwa a cikin wannan kasan kuna da kaso da yawa kun ja bakin ku kun yi shiru Abu Salma ya gode sakonsa ya tafi har inda bai tunani ba sakon Abu Salma ya karasa ya je wajen Abu Salma shi kadai ya harkiza ku shi kadai saboda abin da kun dawa ba Allah muna ciki Abu Abu Salma shi kadai ya hargitsa ku shi kadai wannan malami ya fito ya magana akan sa wannan malami ya fito ya magana akan sa wannan malami kuma duka ran juma'a akan huduba wani wani wajen wa'azi duka kun fito kun yi magana akan Abu Salma shi kadai shi kadai shi kadai da yadda ku tashi yi magana kan Abu Salma da kun fito ne kuka yi magana akan halin da kasar nan take ciki da sai kun sai an fi samun mafita da sai kun fi samun lada akan amma ka maganar da Abu Salma ya faɗa billahi da ilaha ya fi ku gaskiya ya fi ku gaskiya to saboda haka yan uwa kun jiri maluman da suke dangana kansu da ahlus sunna zai kashe mutum eh kan uba zan kashe mutum ma'ana zai kashe mutum da sandansa zai dauki wannan sanda zai buga mutum zai kira kaɗa shi har da kan uba ni wannan kan uban ne ma ne abin ya bani mamaki kan uba akan mimbari akan mimbari haba haba izalatu sunna wa iqamatul bid'a haba izalatu sunna wa iqamatul bid'a haka annabi yayi haka annabi yayi zan raka da mutum za a zo a yi janaza zai kisa kenan wa iyaz billah wa iyaz billah wa iyaz billah Allah tsare mu Allah tsare mana imanin mu Allah tsare mu ya tsare imanin mu a sai dama kuna nan kun ne kun yi shiru ba ku taba fitowa kun yi magana akan hali da ake ciki ba ba ku taba yi ba amma dan yayi magana wani a can yayi magana kawai kun dauko magana kuma da shi shine abin tattauna ya eh, subhanallah Allah tsare mai tsare imani kafin ka mun bat comment ka zage ni in zaka mun adalci yana kyau ka tsaya kalli bidiyon matsayina na dan adam da zan iya faɗan daidai zan iya ba daidai ba kuma wannan abin da zan faɗa tunanina ne ban haka da nazarina ba a Kur'ani na gani ba magana ce ta zo da daidai tunanina da ra'ayina matsayina na wanda akwai wanda suke fahimta na amma ina son ku gane ina daidai ina ba daidai ba in maganar bata ma ba ra'ayinka ne kana daman da zaka zage ni amma ni ina wannan maganar ne saboda Allah kuma na yi imani da Allah daga zuciyata take fitowa sannan wannan maganar ina yin ta ne saboda kishin yan na yan arewa kuma akwai wanda za su fahimce ni abin da nake so ku gane shi ne. kalmar da na faɗa a bidiyo na na baya shi zan mammaita. tun muna yara kalmomin da ake mana kamfen da shi a arewa shine maganan wuta maganan ruwa maganan titi maganan asibiti maganan makaranta an zo matakin da mun girma yanzu halin da yankin mu ke ciki mun daina maganar ruwa ba ma bukata ba ma bukatar wuta ba ma bukatar asibiti ba ma bukatar titin abin da dan arewa ke bukata shine ya zai a ya zauna lafiya hakan ya samo asali ne da mu dama da kiwo da noma abin da aka san yankin arewa da shi kenan ba mu dogara da mai ba ba mu dogara da gwamnati ba amma mun yadda cewa in za a bar mu zauna lafiya mu yi noma a kiwo yankin mu zai wadata da abubuwan da al'umma za su samu su ci good babu security a arewa babban abin da yake damun duk yan arewa in za mu fara damuwan mu zaman lafiya a cikin wannan halin sai muka ga an fito da wata takarda na cewa an saka duk da za a yi zanga-zanga a Najeriya alhamdulillah mun karba abin an ji daɗi malamai sun fito suna faɗan abubuwa daidai da ra'ayinsu ana zagin wasu ana yabon wasu wannan kuma abu ne wanda kowa ra'ayin shi yake tunani kuma kowa da abin da yake ganin zuciyar shi ta raya mai matsayinka na dan arewa ka je ka sake duba jadawalin abubuwan da ake so a yi zanga-zanga a kai babu abin da ya fi damun ka shine insecurity me haka yake nuna maka dama zanga-zangan ba dan kai ɗan arewa aka shirya ta ba kuma ba dan kai talakan arewa ake yin ta ba idan dan kai talakan arewa ake yin ta yadda aka san babban matsalar ka shine insecurity kamata ya a cikin jadawalin abubuwan da ke faruwa mu ga wannan kalmar cewa ana buƙatar a kawo tsaro da na je na duba sai naga kalmomi ne har da wani wai EFCC ni da kai da muke kallon bidiyon nan me alakar mu da EFCC me alakar mu da EFCC kai barawun gwamnati ne kai dan siyasa ne sai hakan yake bani damar cewa wannan zanga-zanga fa wasu ne suka shirya saboda mafitarsu hujja ta faɗan haka shi ne. lokacin da 'yan kudu suka fito zanga-zangan 'yan sas ba wanda bai san lokacin ba 'yan arewa muka karɓi wannan zanga-zangan muka taya su kun san dalilin yin wannan zanga-zangan saboda a kawo ƙarshen 'yan sas saboda me saboda suna takura ma 'yan yahu yaransu suna kuma takura ma yaransu 'yan cultism a arewa muna da 'yan yahu ne a arewa muna da 'yan cult ne wallahi 'yan sas suna yaƙi ne da 'yan yahu da 'yan cultism amma da suka ga sun sa su a gaba suka fito suka yaƙi mutanen nan har da mu 'yan arewa muka karɓi zanga-zangan nan muka taya su a arewa ma sai da aka yi wannan zanga-zangan saboda mafitar 'yan kudu na rantse da Allah wannan zanga-zangar da aka ce za a yi da daga arewa ta fito idan sun yi kar Allah ya sa an ga annabi wallahi ba za su yi ba dama ba su ɗauke wa mutane ba dabbobi suke kiran 'yan uwanmu akwai yankin su 'yan biyafa da kashe 'yan uwanmu suke yi ƙona wa 'yan uwanmu kasuwanni suke yi nan cikin yan sharfar din ya fito da wata kungiya ta matasa ka gaya mun dan kudin da ya karba nan mawaka a cikin mu yan arewa suke fito da challenge ka gaya dan kudin da ya taɓa yi amma da yan kudu za su sa challenge yan arewa ne za su dinga saka miniskir mata yaran mu suna ta yasi yin challenge ka gaya mun challenge da ka taba ganin dan arewa ya sa dan kudu sun yi zanga zangan nan su suka kirkire ta ba don ku yan arewa suka kirkire ta ba in don ku ne muna so mu ga kalman insecurity a ciki saboda mu abin da ya fi damun mu kenan amma babu tun da aka fara maganar zanga-zanga ban taba ganin wani dan kudi da ya kafa hoton pasto ya zagi iyayensa ba amma yan arewa ina da bidiyon da kuke zuwa kuke zagin malaman mu na addini wanda suke gaya mana waye Allah waye annabi ina so ku gane wani abu zan ba ku shawari idan kuna so zanga-zangan nan ta amfani yan arewa ku shirya mana suwa za su jagorance mu idan mun fita idan mun ji ciwo za ku kawo ambulance da zai raka mu ku nemo mana sojoji ku nemo mana yan sanda ku nemo mana civil defense ku nemo mana road safety ku nemo mana BIO muna buƙatar ambulance da motar ruwa da motar abinci saboda su yan kudu abin da suka shirya kenan kuma ina da yakinin 80% na wanda za gan a titi a kudu yana zanga zanga akan wannan maganar billahi lazi biyan su za a yi kuma za su fito za su yi muna buƙata idan an je wajen zanga zanga akwai masu ciwon asuma cikin yan uwanmu in kura yawa tana tashi muna buƙatar motar ambulance wanda za ta bi yan uwanmu a baya sannan ina so in ba ku shawara mu ma cikin jagororinmu wanda za su jagoranci wannan zanga-zangan nama a arewa muna so a rubuta mana mafita na abubuwan da yake damun arewa kalman insecurity zama ita ce farko saboda mu abin da ke damun mu a jikin takaddan da yan kudu suka fitar babu insecurity saboda ba matsalar su bane kuma ba dan mu suke so su yi zanga-zanga ba dan kansu ne wannan ra'ayina ne bai zama daidai ra'ayinka ba in ka ga ma ka zage ni ni yana gaya maka ra'ayina ne mu ma mu samu jagorori su rubuta kuma wannan 'yan sandan da na ce muku da sojoji da za a zuba a cikin zanga-zangan su zai hana wanda suke da niyyar ɓata gari ne su yi sata ko su kashe mutane ko su fasa shagunan mutane ganin hukuma cikin zanga-zangan zai sa ba za su yi ba amma akwai yan uwanmu yan arewa da suna nan suna shirya makamansu rana ce da za su samu dama su kashe mutane su yi sata su mana barna dole sai an hada da security babu yadda za a yi dan ni ne dan kishin jiha in ga yau an fito zuga da makamai wai an fita zanga zanga ban ga motan security wala in ji in shiga wannan zugan wani ya taka mun wuka babu wanda zai dauna yin uwata ko ubana ba wanda zai kula min da yaya da iyaye na ni ba mahaukaci bane in kuna so mu zanga zanga ku zo mu zauna mu kirkiriya ake zanga zangan mu ma mu fitar yadda suka shirya nasu mu yi amfani da ranar da suka ce za su yi mu ma akan takaddun da zamu daga mu faɗi matsalolin mu na arewa ba matsalolin su ba saboda abubuwan da suka rubuta wani wai karshe waye EFCC wannan matsalar su ce ta can saboda EFCC dama yan yahu suke kama yan uwansu duk sun fitar ne don nasu to za mu fake da wannan ranar mu ma mu fito da takarda mu daga akan matsalar arewa ba zan daga abin da dan kudi ya ban ba saboda inda da nan aka fitar ce mana za su yi onye hausa aboki wallahi ba za su yi ba ina da maganganu a gaba a jira ni daidai ne malaman addini su kafa kungiya cin addinin musulunci saboda akwai rayuka mabambanta wasu mutanen na kallon kafa kungiya a cin addinin musulunci kamar raba kan al'umma ne menene matsayin malamai su samar da kungiya a addini abin da ake ce kungiya shine jama'a su taru waɗanda wannan jama'ar suna da manufa iri ta ɗaya ah. idan sun taru domin su yi siyasa ne sai ce kungiyar siyasa mm-hmm. hada kansu su gudanar da harkokin kasuwa ne sai ce kungiyar 'yan kasuwa kungiyar ɗalibai sai ce kungiyar malamai ce kungiyar 'yan kwadago ko kungiyar ma'aikata ce kungiyar manoma mm-hmm. to idan kuma sun haɗu ne domin su yi aikin addini sai ce kungiya ta addini saboda sun yi da su haɗu su yi aikin addini to amma dokta abin da zai fara baka mamaki shine eh, duk wancan aikace aikacen mm. babu mai tambaya ko tuhumar me yasa aka yi kungiya domin a yi su zo muna tare da kake cewa a ƙasashen turai har ƙungiyar 'yan fashi akwai. Eh. Kuma sun kafa ta da samar da tsari na gudanar da eh, fashin nasu. Su tsara tsayar da ya kamata ya halatta mai ya halatta masu fashi. Ba da ba. To za ga a komi akan samar da ƙungiya amma ba za ka ji ce ku ba sai maganan ƙungiyar addini. Mm. Duka wannan kuma ya samo asali ne saboda irin yadda ake wa addinin kallo. أعوذ بالله بسم الله ما na uwa musulmi ina fata kun ji tambayar da aka yi wa shehi malami daga bangaren wahabiyya shin ya halatta a cikin addinin musulunci a kafa ƙungiya ya matsayin ƙungiya take a cikin addinin musulunci su da su ba su yarda da tawili ba komai in aka kawo su ce kawo aya kawo hadisi kaga bai kawo aya ko ɗaya ba a matsayinsa na malami da sai ce ai aya kaza kaza kaza ya tabbatar da cewa kafa kungiya ko kuma hadisi kaza kaza ya tabbatar da cewa ya kamata kafa kungiya ko kuma a a zamanin annabi an kafa kungiya kaza sunan ƙungiyar ma kaza a matsayinsa na malami abin da ya kamata mu ci kenan sai kama wani kwane-kwane yana tawili eh ai ka san ita kungiya manufar kungiya idan aka ce wasu jama'a sun haɗu akan abin da ya shafi siyasa sai a ce wannan kungiyar siyasa idan sun haɗa kan kungiyar kwadago a ce wannan kungiyar kwadago idan sun haɗa na addini sai a ce wannan na addini abin da aka tambaye ka ya halatta ina aya ina hadisi ina aya ina hadisi tambayar kenan kawai a matsayin ka na malami kawo aya kawo hadisi kuma ba a buƙatar tawili don ku ba ku yarda da tawili ba kwata-kwata ba ku yarda da tawili ba Abin da kawai aka tambaye ka ya halatta e yi magana irin ta malamai amma kaga cikin maganganun shi gaba ɗaya bai kawo aya ba bai kawo hadisi ba ɗaya kenan to mun ji mu ajiye wannan mu dawo kan maganar ƙungiyar su ba su yadda da kowace ƙungiya ba sai ƙungiyarsu ba su yadda da kowace ƙungiya ba kowace ƙungiya tana kan ba daidai ba sai ƙungiyarsu ne take kan daidai ina aya ina hadisi a wannan kowace ƙungiya dama su ne a addini su ne kaɗai suke da ƙungiya shi'a ba ƙungiya ba ce ɗariƙa ba ƙungiya ba ce su ne suke da ƙungiya wannan ƙungiya tamu ta jama'atu izalatul bid'a ƙungiya ce dan akwai sakataranta akwai shugabanta na gasa, akwai shugabanta na akwai shugaban masu wa'azi akwai odito akwai a duk akwai kuma wannan dama kungiyar ta hada wannan amma shi'a ba su da ba su da trejera ba su da kaza kaza ɗan uku gaba su ba su da waya ce yau ga shugaban kungiya kaza a ce wannan shine shugaban kaza shi wannan shine ma'aji wannan shine sakatare wannan shine shugaban masu wa'azi ba mu da shi a dariƙa ba mu da shi a dariƙa tambayan da aka yi masa ya kawo aya ya kawo hadisi jama'a lokaci ya dai kamata mu dawo cikin hankalinmu ba ba su yadda da kowace ƙungiya ba an tambaye ka ƙungiya a magana sa fa ƙungiya tana da kyau to mun ji ƙungiya tana da kyau amma kawo aya kawo hadisi ba aya ba hadisi kawai kitabun rasi kawai ka karanto to kuma an maka tambaya duniya tana gani haba da Allah haba Allah ya mana tsari Allah ya tsare mai tsare imaninmu. Allah ya tsare mai tsare imaninmu. ku sake jin abin da kyau ba aya ba hadisi a cikin maganarsa الحكومات الناجيرية من التوقيع على عقد يبيح للرجل أن ينكح الرجل وللمرأة أن تنكح الأخت أن تنكح أختها أختها المرأة ويباح للإنسان أن يغير جنسه من رجل إلى امرأة ومن امرأة إلى رجل فبئس هذه المعاقد وفهكا لهذا العمل تعال بنا أيها الإخوة الكرام لنغوص في آيات القرآنية والأحاديث النبوية لنرى ونسمع لنرى ونسمع شناعة هذه الفاحشة فقد جعل الله لنا في الأخبار السابقين مدكرا وفي قصصهم موئدة ومعتبرا وإن من أعظم الأخبار وأكثرها ذكرا في كتاب الله تعالى خبر قوم لوط عليه السلام الذين الذين استحلوا من الفواحش أخبصها ومن الشهوات محرمة أخصها وأنجسها وأنجسها وأنجسها إن الله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وركب في الطبائع كل منهما الميل إلى الآخر ثم نسم الرابطة بينهما بالزواج فالفطرة السليمة تسير في هذه السبيل رحم الله وليد بن عبد الملك حين قال لولا أن الله ذكر آلة لوط في القرآن, في القرآن وأنهم يأتون الرجال ما ظننت أن أحدا يفعل ذلك يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مخبرا عما جرى بينه وبين الملائكة قال فما خطبكم إمام أحمد إمام أهل الحق kaji mu jirumai wai sako ya isa wato da duk abin da yake sako bai isa ba sai yanzu assalamu alaikum warahmatullahi dan uwa yadda rigan shehu jani da farko mu ce Allah ya kara wa shehu su usman bauchi karama Allah ya kara wa shehu usman eh, bauchi ɗayar karama Allah ya ja kwanansa cikin alkhairi Allah ya ja mana kwanansa cikin alkhairi Allah ya kara yawaita mana irinsu irinsu a wannan ƙasa mu ta Najeriya albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah, jama'a wannan takadarin Dr. Jaki akwai wani suna da yake kiran maulanmu da shi to amma da yake shehu kawali ne Wali ne sai ga yau Allah ya tabbatar da karamin mushi da Rasulun Bauchi a kansa yana kiran shehu da cewa ra'asu jarima to yau gashi yana karatu sai ya zo da ya faɗi wani abu sai almajiransa sai suka yi dariya sai ya ce kaji mujirimai kaji mujirimai kaji mujirimai abin da ya ce kenan kaji mujirimai a sai wanda suke gabansa dukkansu mujirimai ne shi kuma shi ne shugabansu kaga yanzu shi ne ra'asu jarima amma ni a wannan karan ni zan ce da shi dr jaki ra'isul mujrimuna ni da haka zan kira shi da shi ra'isul mujrimuna tunda shi ne shugabansu shugaban mujrimai ya zama shi ne shugabansu to yau ga karamar shehu ta fada akan dr jaki ta yanda ya kira almajiransa da cewa su mujirmai ne su mujirmai ne to yau ga karaman shau tun kafin a je koina ina karaman shau ta tabbata a kansa ya nuna cewa a sai shi ne yake karantar da mujirmai wanda yake karantar da mujirmai kuwa shi ne shugaban mujirmai a sai tantagaryen mujirmi ne ba mu sani ba amma yau karatun namu ko yau taliki mu sai mai hankali ne zai gane ka ji mujirmai a sai mujirmai ne to shi kuma shi ne shugabansu Allah ƙara wa Shehu Usman Ɗari Usman Bauchi Karama Allah ya ja kwanansa Allah ƙara masa lafiya albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah karaman waliyai taba waliyi matsala ce taba waliyi matsala ce tun kafin aje ko ina gashi abubuwa sai fitowa suke yau kuma kun ji sunan almajiran san jirimai. shugaba ne na mujirimai saboda haka ah, mu za mu kira su da cewa shi ne shugabansu saboda haka maulana mushi sun wuce Allah ƙara maka lafiya Allah ƙara maka lafiya Allah ƙara maka I do like this, I do like this, I do like this, I do like this, I do like this, I do like this, I do like this, I do like this, I balance away, I balance away, I balance away, I do like this, I do like this, I do like this, I do like this, I do like this, I do like this, I do like this, I do like this, I balance away, I balance away, I balance. wannan shi ne ke cewa in ka ƙi sharan masallaci za ka je ka yi na rumfan kasuwa rumfan kasuwa ma tsakiyan kasuwa yanzu wannan cikin masallaci ne ba zikiri ake ba komai ba an zauna ana ta i do like this i do like this in an yi magana su ce mutane yan bidi'a kuma kai shin wannan shi ma sunna ne wannan a cikin masallaci a tsaya ana i do like this har da rawa a cikin masallaci kuma su a wajen su rawa haramun ne dan yanzu kuma gashi an zo cikin masallaci ana so pe uh, tsofe tsofe da mutum ya zauna yana yin wani idolitis a cikin masallaci sannan inda yanzu wazifa ake karantawa ko zikirin juma'a cikin masallaci da dai sun kafarta wanda suke yi su ce musu yan bid'a ne mushrikai ne to yanzu ku masu kallo yanzu za ku iya mana jojin cewa da a zauna a yi zikirin Allah a cikin masallaci da a zauna a ta yin wannan aidulabis wanne ne ya fi to yanwa lokaci ya yi da ya kamata a ce kuna dawowa daga cikin rakiyar waɗannan mutane mutane ne wanda ya ƙulu na bi alsinatihim ma Safi fi qulubihim suna faɗan abu ne a iya bakinsu amma bai ƙarasa cikin zuciyarsu ba da zo su gaya muku dama annabi ya faɗa duk abin da su ce muku ya ƙulu na min ƙauli da libariya da su ce muku annabi bai yi ba annabi bai yi kaza ba ba ce kaza ba komai maganar su annabi ya ce amma annabi ya ce imanin su bai wuce makoshin su ba annabi ya riga ya bada labari kuma dama ya ce sufahaul ahlam wawaye ne a tunani wawaye ne tunanin su wawaye ne masu karamin kwakwalwa ne ga su kananan shekaru ga su tunanin su na yara ne to saboda haka yanzu da a zo a yi zikiri a cikin Allah a cikin masallacin Allah da kuma a zauna ana wannan I do like this I do like this hai <laughs> wahabiya wato wahabiya ya kamata mutane ku fahimci su wane ne wahabiya kuma mecece aƙidar wahabiya aƙidar wahabiya ita ce rushe Allah da bayin Allah da rushe abin da manzala ya zo da shi yanzu su idan an yi abu su ce a kawo musu aya ko hadisi to a kawo na ayan da annabi ya yi I a cikin tsakiyar masallaci inda ake ambatan Allah ko kuma a kawo mana hadisin da aka ga manzo Allah ya yi I do a kawo mana wannan ayan ko wannan hadisi dama su duk abin da za su ce a kawo aya ko hadisi to yanzu muna zaman jiran mu ga aya ko hadisi da ta nuna a yi I do a cikin masallaci